Mun kirkiro 'yan sandan jiya ya sake bullowa taron ƙasa inda wakili Ajibola Akinshola ya ce ribar yin hakan ya fi rashinsa yawa. Dama masu kushe neman kirkiran 'yan sandan jihar ƙarƙashin gwamnoni na ganin 'yan siyasa ka iya mai da su tamkar 'yan banga ne masu bindiga. tsohon su fito janar na 'yan sandan najeriya ibrahim kumasi na ganin inganta martabar 'yan sandan ne mafita ga dawa da doka da ora polis an riga an maida ta mace ba abin da ake yi sai a zo a kirkiro wata kungiya a ba ta aikin polis kuma a ba su kuɗi a ba su kayan aiki ita kuma polis na nan inda take mu za mu ba da shawara tsakaninmu da allah tun 2009 ake kashe-kashe tun daga wajen boko haram har ta kai ga yanzu ma ba mu san shin boko haram ne ke kashe mutanenmu ko kuma wasu ne daban mai tsoffin jami'an tsaro za su ce ne kan yunkurin neman kirkirar 'yan sandan jihar ita ce tambayar da na yi wa manjo hamza almustapha an ka duba su da kansu jami'an tsaro kowane iri za ka san cewa lalle akwai sauran aiki yau a cikin najeriya nan bindigogi nawa suke hannun mutane wa yake shigo da su yawancin 'yan siyasan ba su da nasu sojojin duka daga kamfen ya taso shi kenan tarzoma ta tashi kowa yana ba magoya bayan sa mukami saboda ala tilas dole sai an nemi mulki cikin karfi da yaji misali yanzu ka ce ga wani yanzu shi ne gwamnan wata jiha ka bar masa 'yan sandansa nashi na kansa ai ba wani wanda ya isa ya zo kusa domin daga su za su dau umarni duk inda aka bar doka to lalle ana tare da fitina ba ga fargabar amfani da irin waɗannan 'yan sanda ba bisa ka'ida ba wasu na ganin hakan ma ka iya karawa masu rajin dawo da batun kafa ƙasar biyafara ƙwarin gwiwa ɗan ƙabilar ibo igwe martins na ganin wannan ba hagon tunani ne muna sa addu'a insha Allah siyasan da suna so su kawo a taron ba zai yi tasiri ba kasan nan an haife mu ɗaya kuma za mu mutu insha Allah mu bari kasan nan ɗaya inda an ce talauci talauci ne a kudu talauci ne a arewa inda an ce rashin aiki rashin aiki ne a kudu rashin aiki ne a arewa zai iya kashe musulmi zai <laughs> iya kashe krista magana da zan gaya mutanen najeriya shine su bi akan gaskiya saboda kasan nan ba kan kuskure mun zama ɗaya abin da ya sa ya kamata kuma mu ci gaba komin kasan a duniya akwai matsaloli. Wasu masu sharhi na ganin in ka ɗebe makamancin misalin tsohon kwamishinan 'yan sandan Rivers Joseph Imbo da ya takura wa gwamna Amechi a kasarin 'yan sandan tarayyar ma 'yan amshin shatan 'yan siyasa ne a wajajen da aka tura su aiki. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.